Assalamu alaikum warahmatullahi wa kamar da ku sani sunana Siyuda Mat keke na muku fata alkhairi. Wannan bidiyo abin da ya danganci iPhone ne. To amma ko da a ce baka da iPhone idan kana amfani da Android watakila wata rana zaka iya koma bangaren iPhone. Ke sa wani lokacin za ga bidiyo suna da matuka amfani. Ko da a ce wannan bidiyo bai ma amfani ba to wani lokacin wata rana zai ma amfani. misali idan ma ba kalli bidiyon ba wani lokacin za ka zo kana ta neman bidiyon ka rasa ne ka rubuta. Shi yasa tun yanzu idan ka ga dan wani abu wanda zaka fuskanta a cikin bidiyon ka dan rubuta ka jotin ne ko kuma ka save dan bidiyon saboda wani lokaci yana da amfani wannan bidan abin da ya danganci iphone ne za ga yanzu iphone ta yi yawa a kasashen mu ko in ce a hannayen mu da idan mu gani a kasar waje ko mu gani a tv to amma kuma yanzu za ga kai kanka ma kana rike iphone din iphone 6 ne ko 5 ko kuma zuwa 13 pro max ta ce karshe yanzu lokacin za ga ka sai waya iphone din amma kuma kana so ka gane wannan iphone din original bambancin waya iphone original da kuma ba original ba shine wani lokacin za ga kana amfani da waya ka lafiya lau amma za ga ta dauke ita iphone za ka kai wajen gyara za a ce ba flashin bane za ga ta ci memory ne kuma ta dauke baki da ta wannan wayar ba original ba ce lokacin kuma za ga da zara ta faɗi a ta fashe ba ta kowa wani kenan wannan wayar ta dauke za ga canja batiri sannan za a flash amma kuma za ga wannan wayar ta lalace to wannan wayar ba original ba wannan hanyoyi na kama na hanya guda biyu wadda ta baka dama ka gano idan ka sai wayar wannan wayar original ce ko ba original ba ce wayar ka ta iphone bayan kuma dan wani shawara abin da ya danganci idan ka sai waya ba sabuwa ba lokacin za ga ka sai waya iphone ba sabuwa ba amma kuma wannan waya ana haidin din icloud icloud yana da matuƙar haɗari a iphone mutane da yawa ba sani ba saboda abin da ya sa ma zan ce mutane da ba sani ba za ga wani kawai ya sai iphone ya samu wani kawai ya ga yana rike da iphone ya ya shi ya bude mai icloud amma kuma wannan icloud din za ga da karshe ya ba shi matsala waya shi ta kulle baki daya saboda ita iphone ba kuma android ce android din ta kulle ana canja file baki daya ka cika bar amfani da ita amma ita kuma iphone ko da ce an yi hiding icloud da zarar kun lokacin ka mata wifi ko kuma ka mata rasto wannan icloud din zai iya dawa waya ta kulle baki daya yanzu hanya na farko shine zaka iya gane wannan iphone din original ce sannan kuma hanya hanya ta biyu yadda zaka iya gane wannan wai bata ta da aikila ko kuma tana da aikila saboda haka wannan hanyoyi suna da matuƙar amfani ya kamata a cika kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da sun muna roƙon wanda bai wani subscribe ba ta mana alama subscribe sannan ka tura abokanan ka wannan bidiyo dukkan mai amfani da iphone kai ko da a ce android ne saboda wannan bidiyo na da matuƙar amfani a dukkan da ke chatin wasu facebook instagram telegram twitter na gode farko abin da aka fara yi shine idan kana so ka amfani da ka gane wannan iphone da ka siya kuma kake so ka siya original ce ko ba original ba ce za ka shiga cikin setting ɗinka ko in ce ga yadda aikin yadda za ka gane ki abu na farko abin da aka yi bayan ka siya waya taka ta zo hannunka ko da ce baka siya ba in dai saboda nan kamun naka shi naka shiga cikin satin din kan wayar iphone din bayan ka shiga za ka nemo general bayan ka nemo general za ka about din don bayan nan suka taba about din bayan ka taba about anan za ka serial number to sai ka copy din wannan serial number sai ka danne bayan ka danne za ka copy sai ka taba copy bayan nan sai ka nemo browser chrome ko fira ko uc browser bayan ka nemo browser kawai sai ka shiga ka bayan nan sai ka searching din website mai suna check apple coverage bayan ka rubuta sai ka searching din saka bayan ka yi searching zai nuno mana baya na wannan rubutun na farko shine zaka taba bayan ka taba sai ka jira zai bude ma da zarar ya bude ma shine zai baka dama ka kasa wannan serial number da kofo bayan nan da wannan code din bayan nan shine zai faɗa ma wannan original ce ko ba original ba nan farko zaka enter your serial number din nan sai ka first din wannan serial number da kofo nan sai ka zo kasan nan bayan nan wannan rubutun da suka rubuta shine ka kofe shi ka sa a nan kasa zaka ba a hankali ga mai suka rubuta idan da babban baki ne zaka rubuta idan da karamin baki ne shi ma nan zaka rubuta kamar yadda kuke gani a nan zaka akwai tiri farko bayan tiri akwai v bayan nan akwai s bayan nan akwai u bayan nan akwai haka ba a hankali ga mai suka rubuta nan bayan nan suka rubuta shi a nan kan ka rubuta sai ka taba continue kana taba continue a nan zai nuno ma kan cewa na wayar da ka sa wannan ordinal ce ko kuma ba ordinal ba ce nan za ga nuno ma don ya nuno ma wannan alamar don din sannan zai faɗi sunan wayar da ka sa wannan serial number ta ta bayan nan za ga ballet for purchase date din nan ya nuno ma ka wannan wayar da ka sa ordinal kuma kana so ƙara cikin din wata wayar a nan za ga check another serial number number din nan to wannan hanya ce ya taba ka dama gano wannan ta taka original ce wadda ake so ka saya kuma bayan ka siye ta saboda kamar yadda na faɗa muku a bidiyon ka wata wayar kana amfani da ta za ka ta dauki wannan hanya ta biyu shine abin da aka shine aka shiga cikin mesa ɗinka bayan ka shiga cikin message bayan ka shiga cikin mesa ɗinka ka nemo kowane kalan message wanda ko da a ce message ɗin kamfani ne bayan sai ka rubuta fiyo a gani sai ka ƙara yin space sai ka rubuta fiyo bayan nan sai ka danna alamar sandin din kana danna alamar sandin za ka ga ya noma haka yana noma haka ka ji har da karar vibrating a wayar ka idan wayar ka misali ba vibrating ko kuma ba a take kewa ba ta wannan vibrating din ba amma tana ta nuna wannan alamar za ka haske a cikin screen din ka to wannan wayar ta ka original hanyoyi ne guda biyu wanda zai baka dama ka binciko wannan iPhone din original ce ko ba original ba ce saboda haka wannan hanyar tana da matuƙar amfani wannan hanya suna su kana gane hanya iPhone ka original ce ko ba original ba ce sannan hanya ta ƙarshe ko in ce ta gaba shine idan ka sai waya ba sabuwa ba kai koda ce sabuwa ce kuma koda ce android ce idan ka sai waya kamar ka rike mata rasto idan misali wani lokacin kana amfani da android ma da zarar ka awa wayar ka rasto ko kuma baka mata rasto ba za ga akwai gmail akan wannan wayar za ga dole an cinna mata file android kenan ita na canja fayil amma kuma iphone ba a canza sannan ko waɗansu hanyoyi da ake haidin din icloud za ga wani lokacin mutum zai iya cewa shi irin ya waye da zarar ya mallaki iphone zai shiga cikin setting bayan ya shiga cikin setting zai ga misali sunan icloud din da aka rubuta idan kuma ba icloud din zai ga an rubuta sign up ko kuma sign in shine zai ce ba akilawud ba haka bane wannan sayan din da kake gani za a iya haidin din akilawud akwai kamfanonin da ake biyan su kuɗi su haidin din akilawud to wannan hanya za ta baka dama ka gano idan misali akwai aiki lawur shi ne ka amfani da ka gane wannan waya akwai aiki akwai matsala idan ka sai waya ka abin da ka yi shi ne ka fara mata rasto kafin ka bar gurin mai wayar ko da a ce a kasuwa ne ka mata rasto kuma ka ce shi a gabansa ya matsa yawa wannan wayar rasto to in dai ya mata rasto idan akwai aiki lawur za ka ga wannan aiki lawur din ya dawo idan kuma babu shi ne ya ansa wannan wayar babu aiki lawur amma in dai ka sai wayar baka mata rasto ba to gaba ɗaya wannan wayar wani lokacin ka yi shekara ɗaya ko shekara biyu wannan wayar waya za ta iya aikin ɗin zai iya dawowa saboda haka waɗannan hanyoyi suna da matuƙar amfani ya kamata a ce mun san da su sannan kuma mun ajiye su sannan kuma mun yi maganin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ga duka wanda yake amfani da iphone saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma like sannan kuma na share